sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan yammaci na yau talata 25 ga watan Mayu, shekara ta 2021 miladiya. inda yanzu haka agogonmu a gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf wata tawaga ta kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta nufi kasar Mali a yau dinnan talata. Kwana guda bayan da rundunar sojin kasar ta yammacin Afirka ta tsare shugaban kasar da firaminista. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada 'yancin Isra'ila na kada kanta yayin da ya isa birnin Kudus a yau talata. sannan kungiyar tarayyar turai eu na kira ga kasashe mambobinta da su hana jiragen kasar belarus amfani da sararin samansu da kuma filayen jirgin samansu kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji koken 'yan najeriya dangane da taron bita na kundin tsarin mulkin kasar da za a fara a gobe idan Allah ya kai mu. idan har ba za a aiwatar da wayannan gyaran ba maganan gyaran kundin tsarin mulki wallahi ko an yi su miliyan babu wani abu da zai canza a ƙasa. su kuwa wasu al'umma cewa suke ba su ga ranar gwamnati a duk matakai ba don kuwa da su da dabbobinsu mashayarsu ɗaya ga iska yana kadawa ya dauko yayi ko ta ina ya zo ya sa a wannan ruwan a haka muke fama da shi muna iba da dabbobinmu da mu mutane duka a wurin muke sha kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan bayan nan muna tafe da shirin mu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata tawaga ta kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta nufi kasar Mali a yau dinnan talata kwana guda bayan da rundunar sojin kasar ta Afirka ta yamma ta tsare shugaban kasar da firaminista. wata takardar haɗin gwiwa da ƙungiyar ta ecowas da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fitar na kiran da a saki shugaba ba ndau da firayim muktar onne waɗanda aka tsare a bamako babban birnin ƙasar aka kuma kai su hedkwatar sojoji da ke kusa da kati an kama shugaba ndau da firayim minista one da kuma ministan tsaro suleiman da kure 'yan sa'o'i bayan da aka ba da sanarwar wani garan bawul wanda ya kai ga cire wasu manyan sojoji biyu daga majalisar zartarsuwar kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada 'yancin Isra'ila na kare kanta yayin da ya isa birnin Kudus a yau dinnan talata a matsayin wani bangare na ɗorawa kan ta wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas wadda ta fara aiki tun a makon jiya. Da yake magana ganga da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu blinken ya ce da isra'ila da falasinawa sun gamu da abin da ya kira babbar asara a yayin faɗan kuma akwai babban aiki gaba na maido da ƙarfin gwiwa mutunci da kuma yarda blinken ya ce amurka za ta nemi haɗin kan ƙasashen duniya don taimakawa a sake gina birnin gaza tare da ɗaukar matakan ganin mayakan hamas ba su amfana ba ya kuma yi alkawarin taimakawa wajen faɗaɗa damarmakin tattalin arziki ga falasɗinawa a gaza da kuma yammacin kogin jordan yana mai cewa hakan zai samar da yanayi na kwanciyar hankali wanda zai amfani falasɗinawa da isra'ilawa Ƙungiyar tarayyar Turai EU na kira ga ƙasashe mambobinta da su hana jiragen ƙasar Belarus amfani da sararin samansu da kuma filayen jirgin samansu bayan da kasar ta belarus ta tilasta ma wani jirgin saman fasinja samfarin jet yin saukar gaggawa ranar lahadi a birnin minsk ta kuma kama wani dan adawa mai shafin rubutu a yanar gizo mai yawan caccakar shugaba alexander lukashenko mu kai ga kashi na biyu na labaran duniya yanzu ga rahotonmu na farko tun bayan garin bawul na shekarar 1999 da aka yi na kundin tsarin mulkin Najeriya. An gudanar da tarurruka da dama don sabunta kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai dai har yanzu 'yan ƙasar na ci gaba da cewar ba dai girin-girin ba dai ta yi mai. A daidai wannan lokaci da za a fara sauraron koke-koken 'yan ƙasar a gobe idan Allah ya kai mu. Don ganin irin gyara da ake da bukata ga kundin tsarin mulkin ƙasar. wakilin muryar amurka babangida jibrin ya ji ta bakin wasu 'yan kasar The chairman and members of the Senate Committee on the Review of the 1999 Constitution cordially invite to a two-day zonal public hearing on proposals to alter the provisions of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, scheduled to hold in two centers in each of the six geopolitical zones in the country from Wednesday 26 to Thursday 27th of May 2021. Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya kenan Dr. Ahmed Lawal yake gabatar da kuduri na fara sauraron ba hatsi daga bakin 'yan najeriya da kuma sauran 'yan majalisa na yin gyara a kundin tsarin mulkin najeriya wanda za a fara a ranar laraban nan da kuma alhamis a wasu shiyoyi guda shida na najeriya to ko menene ra'ayin 'yan najeriya game da wannan gyara na kundin tsarin mulki da za a gudanar ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin lagos sunana mikaelu shagarda daga nan lagos ra'ayina akan magana wannan gyara na kundin tsarin mulki na nan kasanmu najeriya wato ba a nan gizo ke saka haka ba ina ganin kamar duk wani abin da ya cancanta na kundin tsarin mulki na kasa da al'ummar kasa su ci gaba kusan muna da shi a kundin tsarin mulki a yanzu sai dai da yake dan adam ajizi ne ba a rasa kurakurai nan da can amma abin da almuhimmin abin shine aiwatarwa ba maganan ma wai gyaran kundin tsarin mulkin ba ko wa'yansu kurakure a'a aiwatar da abubuwan da kundin tsarin mulkin ke dauke da shi an yi tsare-tsare kuma an yi gyare-gyare masu dimbin yawa amma ina aiwatarwan idan har ba za a aiwatar da wa'annan gyaran ba maganan gyaran kundin tsarin mulki wallahi ko an yi su miliyan babu wani abu da zai canza a ƙasa. sunana da adon shu'aibu dan fudu a wannan taro da za a yi na gyaran tsarin mulkin najeriya abu ne da yake yana da kyau amma a samu mutane masu gaskiya da riƙon amana kuma masu ainihin wadatar zuci musamman maza da suka fito daga arewacin najeriya a ɗauki gogaggun mutane da suka san tarihin najeriya suka san menene najeriya bayan wannan ya kamata a mai da hankali wajen kula da ainihin kasancewar ƙasa najeriya sannan kuma a mai da hankali wajen ainihin magana a kan zato ainihin filin kiwo a kowace jiha ta najeriya domin a samu zaman lafiya mai ɗorewa sannan kuma a maida hankali wajen ainihin samun rola da kwanciyar hankali na talakawa da kuma bangaren shari'a da kuma bangaren jami'an tsaro a mai da hankali a wannan domin a yi gyare-gyare da garan baro na zai ba wa su jami'an tsaro yanci sannan su ma 'yan ƙasa samu yancin su kun abubuwan da muke ganin ya kamata a tattauna a wannan wuri kuma a implementing ɗinsu immediately ba tare da ɓata lokaci ba. a ƙarshe dai shugaban majalisar dattijai dr ahmad lawal shi ma ya kira ga 'yan najeriya da su fito kwansu da su domin halartar wannan taro na sauraron bahasi daga bakin jama'a na yin gyara a kundin tsarin mulkin najeriya. a najeriya should take every possible opportunity to be there to present whatever they feel strongly about. Babin Ejiprin murya Amurka daga Najeriya. yanzu dai masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf ana saura ƙasa da watanni biyu a buɗe gasar Olympic a birnin Tokyo. Gasar ta sake gamuwa da cikas jiya Litini lokacin da gwamnatin Amurka ta fitar da takardar gargaɗi ga 'yan ƙasar cewa karfa su je Japan saboda karuwar sabon kamuwa da cutar COVID-19. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi gargaɗi na matakin oli na tafiye-tafiye wato mataki na hudu tana mai nuni da tafiyar hawainiya da aikin rigakafi ke yi a ƙasar da kuma yadda ita ma ta gindaya tsauraran ka'idoji ga amurkawa matafiya wani gargadi na daban da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta yi na cewa hatta matafiyan da suka samu cikakken rigakafi na iya fuskantar haɗarin kamuwa ko kuma yaɗa nau'ukan cutar covid-19 don haka su soke duk wata tafiya japan a ƙarshe hukumar sa ido kan harkokin zaɓe a ƙasar iran ta amince da wasu 'yan takara bakwai da za su tsaya a zaben shugaban kasar ranar 18 ga watan yuni ciki har da alkalin alkalan iran ibrahim raisi a yayin da ta kuma ki amincewa da takarar wasu fitattun mutanen raisi ne aka fi sani cikin jerin mutanen da majalisar shata harkokin zaben iran ta amince su yi takara kuma shine aminin shugaban addinin iran ayatollah ali khamenei gidan talabijin na gwamnatin iran ya ce sauran 'yan takarar sun hada da tsohon wakilin iran wurin tattaunawar nukiliya sa'id jelili tsohon kwamandan rundunar juyin juya halin iran muhsin razasi tsohon dan majalisar dokoki alireza zakani dan majalisar dokoki amir hussein gazizade tsohon gwamnan lardi muhsin miralizade da kuma gwamnan babban bankin iran na yanzu abdul nasir hemmati. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. A daidai lokacin da ake shirin fara sauraron koke-koken 'yan Najeriya akan buƙatar yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar. su kuwa wasu al'umma cewa suke har ya zuwa yanzu ba su ga alfanun gwamnatoci a duk matakai ba sama da shekaru ɗari biyu don kuwa har yanzu ba su ga wani abu daga gwamnati ba daga jihar adamawa wakilin muryar amurka salihu garba wanda ya ziyarci waɗannan al'ummar ga rahoton da ya haɗa muna Al'umma mazauna garin dai sun shafe sama da shekaru 200 suna rayuwa a wannan yankin, amma dai suna rayuwa ne cikin makaki tare da wahala musamman akan al'amura da suka jibanci more rayuwa irin su ruwan sha, hanya, ilimi, hadama da kiwon lafiya. Akasari ma dai matsalar gadon ta ake buga ita ce yankin da ke tsakanin Najeriya da jamhuriyar Kamaru kuma take lardin Maya da ke karamar hukumar Fufore. Fufore dai ita ce babbar karamar hukuma cikin ƙananan hukumomi 21 na jihar Adamawa Ardo Jelani da ke zama mai jimillan buga shine wadda ya tabbatar mana da cewa suna fuskantar wannan matsala. Muna zama anguwan bunga shekaru ya kai arba'in. Garin nan daga kafin zai kai ɗari biyu kan. Kakanmu ne ya kafa garin nan. ya zo daga waje ya zauna a nan ya sa da garin nan ya samu jama'a to mazalolin nan kam to babban kam ruwa asibiti su ma mazauna wannan yankin sun tabbatar mana da cewa ire-iren wannan matsalar sun dade a cikin ta a akasari ma dai har ma sun fidda rai da samun wani tallafi ga masu madafun iko sunana Alhaji Halidu daga Muga nan matsalolin da muke fuskanta na farko dai magana ruwan sha na biyu maganar asibiti sannan na uku duba babu hanya sannan na hudu batun makaranta inda yaran mu ba su yi karatu amma babu gaskiya kalla zai ko shekara arba'in kuma da matsalar wannan harkar wannan asibiti ga tun zamu ma gaba daya babu magana asibiti ka bamu ba nan mukan samu ko mashin ko mai dauka mara lafiya zuwa faran nan ma ya kaje faran din ya gagara shikenan sai a kai mutum jimeta babu ma magana mota sai dai mashin ko dauka mutum da keke sunana abubakar muna karkashin mazabar bunga eh ta yanda muke samun ruwan sha rijiya ne muke da shi mun je can muke samo shi shi hasali ma ruwan bayi da kyau ga iska yana kadawa ya dauko yayi ko ta ina ya zo ya sa a wannan ruwan a haka muke fama da shi muna iba da dabbobin mu da mu mutane duka a wurin muke sha to shin ko gwamnati suna sane da wannan matsalar da al'umman wannan yanki ke ciki sama da shekara 200 honorable abdullahi adamu furambe da ke zama kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar adamawa shi kuwa ce mana yi eh, za su yi iya nasu kokari akan wannan matsalar da wannan yankin suke ciki to wannan wuri da ka faɗa wanda kilomita bai wuce daya ko biyu tsakanin su da kamaru ba lalle daga wurin ka nake jin ire-iren waɗannan abubuwa to ayyuka a karkara kuma ka san al'ummar mu mafi yawa mazauna karkara ne to dole ne abubuwan za su yi mana yawa wasu za mu iya gani wasu ba za mu iya gani ba to ire-iren waɗannan abubuwa shine kullum muke kiran hankalin mutane idan an ji ire-iren waɗannan koke-koke ko kuma kuna da matsala to ku zo ku kawo abun a rubuce ya zama ko da yau wannan kuka kukan baya wurin ne yana nan a rubuce insha Allah an tashi za a waiwaya kuma za a muku wani abu a kai to saboda haka wannan abu da ka faɗa ina kira ga su waɗannan al'umma din su rubuto su kawo mana insha Allahu za mu tura je a duba gwamnati za ta ga abin da za ta iya yi a kai al'umma muka zo za mu yi wa aiki kuma dole mu tsaya mu yi musu aiki kar su yi kasa a gwiwa su yi kokari su kawo koke-koken kuma insha Allahu za mu duba to sai mu ce Allah ubangiji ya sa al'umman wannan yanki su fita daga cikin makakin rayuwa yayin da suke tsakanin su da dabbobin su akan kogon ruwa guda Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Idan muka leka a jamhuriyar Nijar kuwa inda taron wanzar da zaman lafiya ke ci gaba da gudana a tsakanin al'ummar ƙasar da makociyarta Najeriya. Wata ƙungiya mai zaman kanta ta shirya taron don fayyace zare da abawa akan matsalar da ke ci gaba da cimma al'ummar yankin tuwo a ƙwarya. wakilin muryar amurka haruna mamman bako ya aiko muna da ƙarin bayani Ana ci gaba yanzu haka da gudanar da taro a garin birnin kwannin jamhuriyar Nijar tsakanin Nijar da Najeriya da ya shafi wannan iyakar da ta hada jihar Sokoto da jihar Tawa domin tabbatar da zaman lafiya wa mazamna karkara musamman manoma da makiyaya da ke kai kobo a wannan iyaka. Hasali ma irin wannan lokaci da sha'anin tsaro ke ɗaukar hankulan waɗannan ƙasashen guda biyu da ya hada da garkuwa da mutane da ma kasancewa ana gab da kama ayyukan noman da zamana da ke haifar da wani lokaci rangama tsakanin manoma da makiyaya haɗaɗɗiyar ƙungiyar nan mai kula da bunƙasa kiwo rufen ce ke shirya wannan taron sunana amadu halilu taro ni ne shugaban ƙungiya rufen marobe haɗaɗɗa ƙungiya ƙungiyoyi ta niger reshen rbm bilital marobe ta afirka to wannan zaman taron da muka soma yau a birnin kwanni karkashin jagorancin prefe na kwanni da yawan ilti magatakardan jiha na guvernorar tawa zaman taro ne da ya hada mutanen najeriya da na niger waɗanda a bakin boda tsakanin niger da najeriya kumominmu daraktoci sarakinmu na gargajiya prefe mayor ƙungiyoyi na makiyaya manoma da kofo-kofo su ne kwamitin hilaye su ne sun ka haɗu yau a nan don a tattamna dangance da matsalolin yau da kullum da ke shahuwar kiyon zirga-zirga na zuwa da dawowa. Daya daga cikin mahalarta taron daga tarayyar Najeriya ya yi mini bayanin irin taso gudunmuwa a lokacin wannan ganawar domin samun zaman lafiya. Mazauna karkara wannan iyakar musamman manoma da makiyaya. Sunana Alhaji Ibrahim Kasarawa Saddauna Gandu daraktan gona da karfafin mulki ta Ilela jihar Sokoto Najeriya. To alhamdulillah da yake wannan taron ne na farko na haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Nijar. Mun zo ne domin mu kama da tamu gudunmuwa da kira ga manoma da makiyaya domin a zauna lafiya. muna nuna musu ka'idojin da ya kamata a bi na shigowa ƙasa misali kamar su makiyaya yan suka shigo su ba da haɗin kai su rijista ga jami'anmu akwai mu ko ina malaman gona su tabbatar da sun shigo ai musu rijista in za su ga Nijar su isa lafiya har su kai ga abokan aikin Nijar sannan mu tabbata domin kauce magudun fitattun da ke biyuwa tsakanin makiyaya da manoma shi muke kokarin mu jawo hankalin su kuma mu haɗa kan sauri guda. Shi dai wannan taron zai ɗauki kwanaki biyu a otal itar na birnin Kwanni bayan Alhaji Abbalele shugaban shugaban gundumar birnin Kwanni da ke wakiltar magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa da ke tare da rakiyar magajin garin birnin Kwanni Abdul Muhammadu ya jagoranci bikin soma wannan taron da ya hada Nijar ta Najeriya. Haruna Mamman na bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To sauraro kada dai kumanta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da wasu kusoshin kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya kan batutuwan da suka sha musu kai, wani kuma tare da Alhaji Abba Danta ta shugaban kamfanin Fursa Food masu sarrafa shinkafa da ke jihar Kano da kuma Alhaji Sadiq Kasim jami'a kamfanin sarrafa shinkafa na Wakot Rice da ke Argungun a jihar Kebbi. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Hassan Maina Kaina ya tambayi alhaji abba ɗanta ta ko irin taimakon da gwamnati ke ba wa manoma ka iya tasiri wajen sako da farashin shinkafa. gwamnati tana iya daidai gwargwadonta amma bai kai yadda zai kawo farashi ya sauka ga da yadda wancan kasashen suke ba sannan kuma manoman namu ma guda nawa ne muna maganar gaba ɗaya manoman mu ba su wuce manoma miliyan bakwai ko takwas ba now a kuma potentiality namu muna buƙatar akalla manoma a ce miliyan hamsin ko miliyan sittin ko ibin fiye da haka because akwai gonakin amma saboda wannan harkar insecurity shi sa za ka ga mutane da yawa ba sa iya son masu shiga dajizzukan su bude dajizzukan so ba wa gwamnati ba ta yi ba tana iya gogarinta amma muna buƙatar wannan tallafin ya je mu manoma da yawa da za a samu a yi harkar noman ya bunƙasa amma a kamar yadda na sani ko kashi 25 na manoman ba sa samun wannan tallafin saboda akwai ka'idoji da za ka bi kafin ma a baka wannan tallafin to in baka cike wannan ka'idojin ba wannan tallafin ba zai zo gare ka ba saboda akwai know, mutane da yawa da za su pretendin cewa manoma ne su su je su kai amma ba su cika ka'idojin ba to irin wannan shi ake guiding against ya zama na know, gwamnati ta bawa wanda yake bukatar tallafin Alhaji Sadiq kamar yan fasa kori misali da suke shigo da shinkafar waje cikin Najeriya wani kalubale wannan yake haddasa muku? Fasa kori abu ne da ya shafi kowace ƙasa a duniya kuma duk inda ake yin shi ba a so yana tauye tattalin arziki yana karyar da tattalin arziki yana rusa masana'antun da suke cikin ƙasa waɗanda suke yin abin da ya dace ake fasa ƙaurin shi a yau mun san cewa kowace gwamnati a duniya tana iya ƙoƙarinta ta hana yin shi kuma mu ba za mu ce mun hana a yi a cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ba abin da nake so shine in za a yi cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa a yi shi ta hanya halaliya ba ta fasa kudu ba ko da shinkafa ce ai mun faɗa ba yau ba tun tun tun ma idan za a kawo shinkafa a shigo da ita ta hanya halaliya za mu iya takara da su a kasuwa menene suke da shi wanda ba mu da shi injinan sarrafawar ne ken shinkafan ne duk za mu iya kuma in har aka dubi tsarin abin da muke magana shine wanda yake fasa kuri daga kasar da ake kawowa irin tallafin da gwamnatocin wancan suke bawa suke bawa manomansu da kuma masana'antunsu mu ma gwamnatinmu za ta iya bamu idan lokacin muka kai wannan tsarin alhaji sadiq ɗazu ka taɓa batu akan irin tallafin da kasashe irin su india da thailand suke baiwa manoma shinkafansu a can ko za ka mana karin bayani dangane da abin da ke faruwa a najeriya a halin yanzu eh, kamar misali idan yau manomi ya noman shinkafa a kasar india ko a kasar thailand sai zamanto yanayin kasuwar duniya farashin shinkafa ya faɗi gwamnatin takan karɓa ka biya shi farashi don ya ji daɗi ya ci ribar gobe ya koma gona a ƙasan nan ba mu kai wannan matsayin ba tukunna don kullum neman shinkafar muke yi ba a samun ta to wannan tallafin bai kai ga manoman mu ba kenan na biyu idan gwamnati ta saya ta zo ta tara shi a rumbuna sai ya zamanto irin kamfanin irin namu masu so su yi aikin shinkafa suka zo suna nema idan aka tashi sayar musu su kuma sai a yi lissafin irin yadda za su saya don su masu sayar su yi riba so in farashin bai kai yadda gwamnati ta saya ba duk a haka za a ba su eh, ba a kai wannan matsayin ba a wajen dangane da batun gyara shinkafan nan wasu 'yan najeriya da muka tattauna da su suna masu ra'ayin cewar kamar shinkafar waje ta fi garɗi da ɗanɗano a baki fiye da wanda ake sarrafawa nama a cikin gida me zaka ce kan wani ra'ayi ne amma ba ba shi da tushe bari mu baka cikakken bayani duk shinkafar da za a yi a najeriya daga lokacin da aka shuka ta zuwa lokacin da aka yanke aka kawo wa kamfani a san shela aka sarrafa ta aka fitar da ita aka sa ta a buhu aka kai kasuwa duka wannan abin baya wuce tsakanin wata biyar mu a kamfanin nika mun saya sai za ka yi kokari ka fitar da ita ka gama aikin ta ka sayar kafin kakar baɗi ta zo amma duk shinkafar da ake kawowa najeriya daga wata ƙasa ta kakar shekaran jiya ce ba ma ta jiya ba Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Da haka muka zo ga shirinmu na wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. wasiƙar mu ta farko ta fito daga Rilwani Ibrahim London Ruba ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, ina miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga ɗaukacin iyalan marigayi janar Ibrahim Attahiru, Allah Ubangiji ya yi masa rahama amin. sai sakon zainab buhari ya guru jihar yobe ta ce assalamu alaikum murya amurka zan yi amfani da wannan dama in jajanta wa 'yan uwa da iyalan mutane da iftila'in gobara ta ritsa da su a kano sakamakon fashewar tankan mai allah ya ji kansu da rahma waɗanda suka jikkata allah ya ba su lafiya Shi kuma Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe cewa yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna fata kwamiti da gwamnatin Najeriya ta kafa wanda za su zurfa dogon bincike don gano musabbabin yawan samun haɗuran jiragen sama wanda yake ɗauke da manya-manyan mutane za su gano gaskiyar lamari nan ba da daɗewa ba ganin yadda lamarin sai ƙara faɗaɗa yake. sai sakonmu na ƙarshe ya ce assalamu alaikum murya amurka amfani da karnuka wajen gano masu ɗauke da cutar corona a ƙasar mu najeriya ya yi daidai amma ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta karkata ɓangaren 'yan gudun hijira da kuma tsadar abinci sako daga ɗan mutum maida aminu kano mai da garko Wasikun masu sauraro kenan Hanifa Isa ta karanto mana. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Wata tawaga ta ƙungiyar ƙasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta nufi ƙasar Mali a yau ɗinnan talata. kwana guda bayan da rundunar sojin ƙasar ta afirka ta yamma ta tsare shugaban ƙasar da firaminista wata takardar haɗin gwiwa da ƙungiyar ta ecowas da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fitar na kiran da a saki shugaba ba ndau da firaminista muktar onne waɗanda aka tsare a bamako babban birnin ƙasar aka kuma kai su hedkwatar sojoji da ke kusa da kati an kama shugaba ndau da firaminista one da kuma ministan tsaro suleiman da kure 'yan sa'o'i bayan da aka ba da sanarwar wani garan bawul wanda ya kai ga cire wasu manyan sojoji biyu daga majalisar zartaswar kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada 'yancin Isra'ila na kare kanta yayin da ya isa birnin Kudus a yau dinnan talata a matsayin wani bangare na ɗorawa kan ta wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas wadda ta fara aiki tun a makon jiya. Da yake magana ganga da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu blinken ya ce da isra'ila da falasinawa sun gamu da abin da ya kira babbar asara a yayin faɗan kuma akwai babban aiki gaba na maido da ƙarfin gwiwa mutunci da kuma yarda masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.